أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع الإبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنص للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة رمضان هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دقليه دو, دو da talatin da bakwai yayin daidai da sha bakwai ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan layi namu na hausawar <clears throat> a wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa alƙur'ani ya zamanto sababin mu duniya da lahira a jiya mun tsaya ainihin wato a aya ta sha uku yau za mu tashi a aya ta sha hudu wa manya ya asillaha wa rasulahu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب wayannan ayoyi guda biyu abin da suka hada yana daga cikin abin da dama alƙur'ani ya tattara a yare na larabci domin alƙur'ani yana da masadir guda biyar akan ce ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anan akan ce ƙara'a ya ƙara'u ƙara'in sannan akan ce ƙara'a ya ƙara'u ƙiran duk wanda ya san aikin hajji muna da tamattu'i da ifradi akwai kuma ƙira ne. me yasa ake kiran wannan nau'in hajji na kira ne saboda mutum yana hada niyya guda biyu a cikin shi to wannan daga qara'a ya qara'u kiran alqur'ani ya zama kiran ne saboda yana hada abubuwa guda biyu idan yace afa man kana mu'minin sai yace kaman kana fasika la yastawu in ya faɗi sakamakon mutanen kirki sai kuma ya faɗi sakamakon mutanen banza kuma mafi yawanci zaka ga in Allah madaukakin sarki ya baka labarin mutumin banza don kakkai aiki irin nashi ka fada irin matsalar da ya fada to sai kuma ya baka labarin ga wani mutumin kirki da ya kamata a ce kayi koyi da shi shi yasa ayat jiya da muka karanta Allah da ya ce tilka hududullahi wa man yuti illaha wa rasulahu yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-azim to sai ya ce wa man ya'si illaha wa rasulahu wanda ya wa Allah kuma ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yudkhilhu naran khalidan fiha sai Allah ya shigar da shi wuta kuma sai ya dawwama a cikin ta walahu azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci Allah madaukakin sarki ya tsare mu malamai sun ce idan an ce al-isyanu wato ismun ne min asa ya asi asiyan wa isyanan wa ma'asiyatan wannan shine ainihin wato masajir nashi al imamul jurjani a cikin littafin a ta'arifatu ya ce idan an ce al'isiyanu huwa tarkul in da lima amara Allah bihi auna ha'anu shi ne mutum ya bar abin da Allah maɗaukakin sarki mutum ya ƙi jawuwa ga abin da Allah ya yi umarni a kan shi ko ya hani a kan shi wannan al'imamul jurjani ya kawo a littafinsa a ta'arifatu a shafi na 156 sannan da kuma a tauƙifu a shafi na 242 da kuma ainihin wato alkulliya lilkufawi a shafi na 656 wasu malamai suka ce idan an ce al’isiyanu ko alma'asiyatu shi ne tarkul ma'amurat ai maka umarni a ce ka yi kaƙin umarnin wa fi'ilil mahadura a ce maka kabar abu wanda yake haramun ne kuma ka bari. autar kuma aujaba ko barin abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa farada kuma ya tilasta shi min kitabihi au ala lisanin rasulihi daga littafin shi ko ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wartikabu ma nahallahu anhu da hawa abinda Allah madaukakin sarki ya hana au rasuluhu sallallahu alaihi wasallama ko annabinsa min al-aqwali magana ce Allah ya hana ya ce kar a yi ko annabi ya hana to a nisance ta wal a'mali aiki ne Allah ya hana ya ce a nisance shi ko annabi to a nisance shi az-zahira wal batina na koye da kuma ainihin wato bayyane wannan ya zo a cikin littafin wani malami da ya sa masa suna asarul ma'asi al fardi wal mujtama wato tasirin da saban Allah yake da shi akan ɗaiɗaikun mutane da kuma society a shafi na talatin ya tabbata a cikin littafin aljawabul kafi liman sa'ala an da'i shafi aw da'u wadawa na Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Sa'id bin Sa'ad Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziya ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya rasu hijira 751 ibn al ya kawo usulin ma'asi ko usulin zunub duk wani sabon Allah da kake gani a doron ƙasar nan daga ina yake kuma me asalin shi me yake kawo shi da kuma anwa'uz zunub yace thumma hadhihi adh-dhunub tanqasimu ila arba'ati aqsam yace wa'annan zunuban sun kasu gida hudu yace akwai malakiyatin sannan akwai shaitaniyatin sannan akwai wato sabu'iyatin sannan wa bahimiyatin yace wala takhruj an dalika babu wani saban Allah da yake fita daga wayannan kashin guda hudu yace na farko idan an ce az-zunubul malakiyya shine an ya ta'ata ma la yasihhu lahu min sifatir rububiyya mutum ya dauki siffar da bata dace da shi ba ta girman Allah ya dora kansa yace kal azama kaman jiji da kai wal kibriya da kuma isa wal jabaruti kaga duk wannan sifa ce ta Allah ai to a cikin mutane akwai wanda suke daukar wannan sifa su samu kansu yace wal qahari wal ului da kuma ainihin wato nuna cewa kowanne abu kai kake da rinjaye akan shi da daukaka akan shi wastiba'alil khalqi da nisantar halitta mutum yana zaune ba abin da ya dame shi bai mu'amala da kowa saboda yana jin shi isasshe ne ya kai ya ce wa nahu dalika waye da fi hada shirkun billahi ya ce a ƙarƙashin wannan shirka da Allah yana shiga aya ko mutanen da dama girman kai ne hana su karɓar gaskiya ko ba girman kai ba ne girman kai ne hana su karɓar gaskiya wa huwa nau'ani yace shirkun fi shirkun bihi fi asma'ihi wa sifatihi akwai shirka da Allah a sunayensa da sifofinsa waja'alu alihatan ukhra ma'ahu da sanya ma Allah abawan bauta tare da shi wa shirkun bihi fi mu'amalatihi da kuma shirka da Allah wajen mu'amalantarsa wa hadha sani qad la yujibu dukhul an-nar wannan nabi bai wajabtawa mai shi shiga wuta wa in ahbata al-amala ko da yake ya bata aiki alladhi asharaka fihi ma Allah ghayruhu yace wa hadha al-qismu a'zamu anwa'i dhunub wannan kasan yana daga cikin nau'ikan zunubi mafi girma wa yadkhulu fihi a ƙarƙashin wannan ne yake shiga alƙaulu alallahi bila ilmi magana akan Allah ba tare da ilimi ba sannan fi khalqihi wa amrihi a cikin halittun Allah da kuma umarnin Allah din faman kana min ahli hadhihi dhunub duk mutumin da ya kasance yana daga cikin ma'abuta wa'annan zunubin ibnu al-qayyim yace faqad naza Allah subhanahu fi rububiyyatihi wa mulki. to jayayya yake da Allah ba Allah ya faɗa a hadisul qudsi ba yace al-kibriya ulidai ya ce duk wanda ya yi jayayya da ni a kan sai na danna shi wuta kuwa shi ya sa ɗan adam idan yana buƙatar girma to kishi ya girma zai samu daga lokacin da ka sama kanka cewa kai wata tsaya ne to lokacin Allah zai nuna kai ba kowa ba ne kuma shi ya sa wanda ya fi kowa daraja da ƙima a gurin Allah maɗaukakin sarki shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alfadaji ya faɗa ya ce majjadat minhu abarra mu majjadi ala kulli ma yuhdilladar rabbi majjadi Ya ce laƙadin majjadat minu haƙiƙa mala'iku sun girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafi gayin girmama yace ala kulli ma yi huzin ladar rabb munjadi duk abin da ke kawo a nemi agaji da shi a gaban Allah don a girmama mutum to sai da mala'iku suka yi wannan ce amma fala qadara illa duna qadari Muhammadu, babu wata daraja fati tana ƙasan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yace tada'alatil aqdaru an qadari sayyidi ita kanta daraja tana kaskantar da kanta akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka shine shugaban masu tawadu'un duniya sai yazo cikin sahabbai ya zauna in ba an ce maka wannan shi bane wani lokaci ba za ka gane shi ba sallallahu alaihi wasallam sai ka ji wani sahabi an ruwaito yace suna bayan abin hawa ɗaya shi da annabi annabi ya ce masa kaza ya ce masa kaza ya ce masa kaza sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga ciki waje alalahu niddan mutum ya sama Allah kishiya wa hada a'zamu dhunubi inda Allah wannan shine zunubin da yafi kowane zunubi girma a gurin Allah wala yanfa'u ma ahu amalan ko mutum ya aiki aiki ba zai masa amfani ba sannan yace akwai adh-dhunubu shaytaniya akwai zunubin da ake ce masa zunubu shaytaniya yace fatashabbuhu bish-shaytani fil hasadi kamanceceniya da shedan wanda wannan shi ake ce masa zunubu shaitaniya wajen hasada duk wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon hasada ya jarrabe shi da bala'i wal bagai ga zalunci wal gishi ga algushu wal khida ko wal gilli wal khida ga kudirce mutum a zuciya a matsayin shi na mumini wanda bai kamata kullace shi ba ga yaudara wal makar ga kuma ha'inci wal’amur amr bi ma'asi wata wa da kuma umarni da saban Allah da kuma ƙawata saban Allah wannan shi ne a zunubu shekaniya mutum yi umarni da saban Allah sannan kuma yi dinga ƙawata ainihin wato saban sannan hai an ta'atihi da kuma hani da ainihin wato yin ɗa'a ga Allah sannan wata hajiniha da kuma ainihin wato ganin cewa ɗa'a ga Allah ba wani abu bane mai kima sai ya ci walibtida'i da'ifi dinihi da kuma kirkiro wani abu cikin addinin Allah wadda a wace ilal bid'a ilal bid'a dalal da kiran mutane zuwa ga bid'a ga kuma ainihin wato bata sannan ce akwai zanubin da ake ce musu as-sab'iyya yace wa'annan as sab'iyya din fa al udwan wal ghadab sune zanuban da suke da alaka da wuce gona da iri da fushi Wa safki dima da zubar da jinin mutane wata wasu bi aladdu a fa'iwal ajizina da kuma kai farmaki da ƙara rauni akan masu rauni wa ya tawalladu min ha an wa'u adan nau'il insani wal jara'ati aladdulmi wal udwan sannan ibn luqayyim ya ce akwai zunubul bahimiyya zunuban da yake wato mai yin su yayi kama da ɗabi'u irin na dabbobi yace fa misul sharri sharrihi wal hirsi ala qada'i a watan batn wal farj mutum ya zamanto ba shi da wata himma a rayuwarsa ta duniya sai kawai ya biya bukatarsa ta ciki da farji kaga ai dabbobi haka suke ai daga tacci ta sha sai ta jima'i ba ta da wani hamma a duniya wanda ya wuce wannan ya ce wa min haya tawalladu zina to daga wannan ne musifar zina take haihuwa wasariqatu da sata wa akalu amwalil yatama da cin dukiyar marayu wal bukhlu daga wannan ne ruwa yake faruwa washuhu Waljibunu da ragwanci wal hala'u da tsoro da wani wannan don haka wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manya a asillaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya ta'adda hududahu dokarsa da suka ja layi suka ce kada a tsallaka mutum ya keta ta to me zai faru yudkhilhu naran khalidan fiha Allah sai ya shigar da shi wuta kuma ya dawwama a cikin ta to matsalar saban Allah shi yana da ainihin wato sabbaba uquba tun daga duniya ba wai sai an tafi lahira ba fito na fito da dokar Allah Allah ya ce wa mutane su yi abu su ce ba za su yi ba ya ce a bari su ki bari to na daga cikin abin da Allah ke sabbaba wa mutane su shiga uquba tun daga duniya Allah ya ba mu labarin mutanen bani Isra'ila Allah ya ce wa idh ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu taɓa yin haƙuri akan abinci guda ɗaya ba ana saukan musu da mannu da salwa suka ce an rena su in ba ne ba yara a dinga kawo abinci kwaya na dan ka fada ulana rabbaka yukhriju lana mimma tumbitul ardi min baqaliha wa ƙisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha da haka ka roƙi Allah ya saukar da ruwa noma zamu yanzu tsirin ƙasa muke bukata wannan abincin da ake saukarwa daga sama ba ma buƙata shi qala annabi Musa ce musu atastabdiluna huwa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kwa nemi canjin akan abin da yake kaskantacce da abin da yake mafi alheri Abinda Allah madaukakin sarki ya zabo wa dan adam da wanda ya zabo wa kanshi wanne ne adna wanne ne khair wanda shi ya zaɓan makan shi domin shi Allah da ya ce kutiba alaikum alqitalu wa kurhul lakum wa asa an taka shay'an wa wa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ka iya tsammanin abu alheri ne ba alheri ba ne amma shi Allah ya san abin da zai zama maka alheri ya san abin da ba zai zama maka alheri ba dan haka Allah ya ce musu in bito misra ku sauka kowane gari a duniya fa inna lakum ma sa'altu abinda kuka roƙa za a baku amma wa duribat alaikum dhillatu wal maskara wa duribat dhillatu wal maskara an dora muku kaskanci da wulakanci sannan wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma kun dawo da fushin Allah Allah yace zalika bi annahu wannan ya faru ne saboda su wa'annan mutanen kanu yakfuruna bi ayatin lahi sun kafirce ma'ayoyin Allah sannan wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq suna kashe annabawan Allah ba wani dalili Allah yace zalika bima asaw wannan bala'in da ya same su ya same su ne saboda wannan saban Allah da suka yi sannan wa kanu ya'taduna kuma mutane ne yan ta'adda masu wuce gona da iri kuma Allah yace wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidin fiha sannan Allah madaukakin sarki haka yake kuma ainihin wato fada yake duribat alaihim billatu an dora musu kaskanci aina ma suqifu duk inda suka je a duniya illa bi hablin min Allah wa hablin min nasi, wa baqu bi ghadabin Allah wa duribat alaihim al Allah ya kuma fada yace dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ma haqqin dalika bima asaw wa kanu ya'taduna saboda abin da suka yi na saban Allah kuma mutane ne wanda suke yan ta'adda in ji Allah madaukakin sarki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna sane da ukubar da ta faru a Uhud kuma abin da ya faru wasu mutum 40 aka dora akan dutse annabi ya ce ko mutum 50 ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu da aka fara yaki ganima ta sauka mutum arba'in suka sakko a cikinsu aka ban mutum goma yi musifar saɓan da ta tashi zuwa ba ta tsaya kan wanda suka yi saɓan ba na sauka daga kan dutsen har annabin sai da ta shafa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala Ita hussuna wa'adahu bi izni. Allah ya gasgata muku alƙawarin shi lokacin da kuka dinga kashe kafire da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka jayayya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa asaitum kuka saba min ba'da ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima sai ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah summa sarafakum anhu saboda wannan saban ne da al'umman musulmi su suke kisa su suke korawa inda Allah sai ya juyo da kafare akan al'umman musulmi sun an ankum sannan Allah madaukakin sarki ya juyo da su kafare akan musulmi liyabtaliyakum dan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku to amma saboda sahabbai manyan mutane ne a gurin Allah duk da ya faɗi laifin yace wal qad afa anku ni Allah ne kuka yi malaifin kuma na yafi wallahu dhu fadlin alal mu'minin Allah ma'abucin falalasa akan wa'annan masu imanin ne na ainihin wato farko to almuhimmu kalli. musifar da ta faru mai janyo ta saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ta'ala ya kuma kallon bani Isra'ila yace lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam aka turo annabi Dawud yazo ya kalle su yace Allah ya tsine musu albarka annabi Isa ya yazo yace Allah ya tsine musu albarka Allah yace zalika bima asaw wannan ya faru ne aka turo annabawa suka zo suka tsine musu albarka saboda saban Allah da suka yi wa kanu ya atadun kuma mutane ne yan ta'adda in ji Allah madaukakin sarki fir'auna Allah madaukakin sarki haka yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun tsallakar da bani isra'ila ta teku fa atba'ahum fir'auna sai fir'auna ya biyo su wa junuduhu bagayan wa udwana da rundunar shi saboda zalunci da wuce gona da iri hatta idza adraka hulgaraku matsiyaci ya ce shi Allah ne ashe ko ruwa ma bai ba sai da nitsewa na ruwa ya kama shi ya tabbatar mutuwa zai yi sai kala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin nayi imani da wanda bani isra'ila suka yadda cewa ba wanda za a bauta sai shi yanzu ya yadda ya min kauya zai ba Allah Allah ya ce al'ana yanzu wa qad asaita bayan ka saba mana wa qad ta qablu kunta minal mufsidi bayan ka saba mana duk wanda kaga bai zauna lafiya a duniya ba to bala'in da ya sa ya kasa zaman lafiya wallahi saba ma Allah da annabi ne ke janyo haka wannan shine dan haka Allah ya ce masa fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau zamu mu ɗauke ka mu ajiye ka wani guri mai tudu don ka zan ba wani ji ka za mu tseratar da kai ba fa dan ba irin nawa kazalika nunjil mu'minina bin dan haka fal yawma nunjika yau za mu ɗauke ka narfa'uka ila makanil murtafi mu dauke ka mu aje ka a wani guri mai tudu litakuna liman khalfaka dan ka zaman baga duk wanda zai zo bayan ka aya da darasi idan yayi fito na fito da manzannin da Allah ke turowa dan haka duk wanda zai ce zai yi rigima da manzannin da Allah ya turo a doron ƙasa ko mabiya manzannin to rikicin da kai da su kamar a buga ne da rodi da kwai ka san wanda zai kai labari a ka san wanda ba zai kai ba haka Allah ta'ala ya kalla adawa ya ce wa tilka adu ga adawatan jahadu bi ayati rabbihim sun yi musun ayoyin ubangijinsu wa asau rusulahu sai suka saba wa manzannin ubangiji wattaba'u amra kulli jabbarin ani suka bi al'amarin duk wani dan kama kariya kan gararri Allah ya ce wa utbihu fi hadhihi dunya la'ana sakamakon sabawa manzannin Allah muka bi musa da tsinuwa tun a nan duniya wa yau malkiyamaci sannan haka nan a ranar tashin alkiyama in ji Allah Allah ya ce ala ku saurara inna adan kafaru rabbahum Lallai, wato adawa sun kafarce kafirce ma ubangijin su haka ala da li'adin qaumi hu dan haka nisa daga rahmar Allah ya tabbata ga ainihin wato wa'annan mutanen annabi adam wannan bala'in da ake ciki yanzu mai ja ba wata itace aka ce kare ci ba ya ci faƙulna ya adamu inna haza duwan laka wa lizaujika Allah sai da ya ce wannan maƙiyinka ne maƙiyin matarka ne fala da janna kuma min aljannati kar ku bari ya fito da ku daga aljanna za ku sha wahala ka ta nan ku ana sha wallahi ko kuwa Allah ya kiyaye Allah ya kawo sauki domin a can inna laka Allah ta ju'a fiha ba la ka je yunwa ba ba maganin tsare ci a can wa annaka la tazma'u fiha ba za ka shiga hantsi ba sannan ba maganin kishi aljanna amma fa wasu wasu ilaihi shaytanu shaytan yazo ya dinga sa waswasi yace qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yanda me yake kashe mutane duk wanda ya ce maka akwai wani abu na dindindin a duniya ƙarya yake ko ɗan wace mata ne abu ɗaya ne na dindindin a duniya shine walbaƙi ya ta salihatu khairun inda rabbika thawabun wa khairun amala shi kaɗai ne na dindindin da wannan ne wasu ke zuwa gurin bokaye duk kujerar da ba kai ba ne a kai wani ne ka yi haƙuri sai ka batta wani ya zai hau nan gaba kai ko kana so ko ba ka so amma a zo a yi ta kulumboto wai na dindindin eh? walau duniya ta dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda dawwamar da wani mutum a duniya karrama shi ne ba wanda ya cancanta da wama a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa yabqa adh-dhunubi wal ma'asi kama hiya za ta ƙare ni'imar ma za ta ƙare amma abinda mutane suka yi na zunubi yana nan don haka ya dinga sa masa waswasi hal adulluka ala shajaratul khuld wa mulkin la yabla fa akala minha sai ya ci da shi da matarsa suna ci saboda tasirin sabon Allah mai faru fa badat lahuma sawatuhuma da suna cikin rufin asiri da mutunci da komai amma suna cin wannan itaciyar saboda tasirin da sabon Allah yake da shi tufafin da ke jikinsu ma ba zai iya zama ba yanzu sai ga sau a tsare shi ya bayyana fa tafiqa yaksifani alaihima min warqil janna yayin sai suka tashi ganye suke karumowa dan su kare tsiretin su a cikin aljanna Allah ya ce wa asa adamu rabbahu agawa annabi adamu ya saba ma ubangijin shi ya ainihin wato bace akan wannan umarnin da Allah madaukakin sarki ya ba bashi cewa kare ci wannan ainihin wato itaciyar to duk wannan bala'in da kaga ana ciki sakamakon cin wannan itaciyar to shi yasa Allah ta'ala ya shirye da ku haka Allah ya ce waja a fir'aunu fir'aunu ya zo wa man qablahu da wanda ke gabanin shi akwai qira'a wa man qiblahu wal mu'tafiqatu bil khati'a da waɗanda suka zo da gimagiman aiki na laifi Allah ya ce fa asaw rasul rabbihim sai suka saba wa manzannin ubangijinsu fa akhazahum akhazatar rabiya Allah ya kama su kamu mai tsanani inji Allah madaukakin sarki shi fir'auna haka Allah ya kuma cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna haka muka turo manzo akan ku yana mai shaida kamar yadda muka tura manzo zuwa ga fir'auna da aka tura manzo zuwa ga fir'auna me faru fa asa fir'aunur rasul sai fir'auna ya saba wa manzan da aka tura shi Allah ya ce fa akhaznahu akhazan sai muka kama shi kamo mai tsanani inji Allah to kar ka dauka wai fir'auna ne kawai a'a kai ma yanzu kace zaka yi fito na fito da annabi hallaka ka Allah ji, maganin ka zai idan ka ga bai maganin ka ba to ka jira lokaci kan ya tabbata a cikin littafin addurul kamina na ibnu hajar ya kawo wata kissa wani mutum yana da kare yana kiwon karen ya kira arna yan uwan shi ana fati a gurin Fati. ya zo ya dinga zagin mandan Allah sallallahu alaihi wasallam karen daga can ya dinga wani zullu ana cewa mutumin wannan zullan fa da karen yake ba fa na lafiya bane to ya sha barasarsa yace kai ku rabu da shi kawai daga can karen ya kwato ya yi kan mai shi ya sami ya mai kace-kace tura shi lahira saboda dama aiwa ma ya alamu junu da rabbika illahu rundunar Allah ai ba wanda ya santa in ba shi ba haka Allah ya ce hal taka hadisu Musa labarin annabi Musa ya zo maka iznada rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa haɓa ila fir'auna innahu taghafa qul hal laka ila an wa ahdiyaka ila rabbika fataksha fa arahu al-ayatu al-kubra annan Musa ya nuna fir'auna ayoyi mafi girma amma fa kazzaba wa asa ya kuma ya ki ya kima da ya juya baya ce a tafau shi bai yadda ba wannan shine sannan akwai wato al-isyanu fil i'rad wan najwa wajen bijirewa dokar Allah da kuma a zo ana tattaunawa a sirrance ta hanyar saban Allah madaukakin sarki yahudawa Allah ya kuma magana akan su cewa iz akhadna mithaqakum ko Hotuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da rafa ana fauƙa kuma tura muka ɗakko gingime man dutsen, kamar girman Kaduna nan yanzu a turo mala'ikan dutse ya ɗakko wani gingime man dutse a yau ƙasa ƙasa da shi duk mutanen jihar Kaduna na kallo ɗaya idan kana ƙasa, ɗaya idan kana sama ana kuzuma ce na kwambi kuwa ku riki wannan littafin da muka baku da kyau ku yi aiki da shi kowa hankali zai tashi ko ba zai tashi ba ƙalu sai suka ce sami ina mun ji mun yadda a ɗauke dutsen za mu yi aiki da littafin ana ɗauke littafin suka ce wa na? mun saba ba za mu yi ba Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-kufra bi wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri Allah ya ce qul bi isma ya amurukum bihi imanikum in kuntum mu'minin sannan haka Allah ya ce minal ladina hadu cikin yahudawa akwai wanda yuharrifuna al-kalima amma wadi'i suna canja maganan Allah daga inda bai kamata a canza ta ba wa na sukan ce sami'na wa asaina mun ji amma mun saba Allah ya ce ma a gaira musma'in wara'ina layyan bi alsinatin a nan fiddi walau Annahun, qalu sami'na wa ata'ana wasma a wanzurna lakana khairan lakum Allah ya ce da a ce sun ce sun ji kuma ji na karɓa suka yi intizar suka baɗi kalman unzurna Allah ya ce lakana khairul lahu dan haka amma sai ya ce walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila shi yasa Allah ya kira mu ya ce, ya ayyuhal ladina amanu stajibu ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un sai ya ce wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zama kamar da suka ce sun ji kuma ba ji suke ba dan da suka ji ana buƙatar jin ya haifar da biyayya amma ba abin da ya haifar ana gama suka ce to sun abin nan wannan shi yasa annabi ibrahim da Allah madaukakin sarki yace wa id ibrahim wato rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam Allah ka sanya wannan gari na makka wato mai albarka sannan ka nisantar da ni daga 'ya'yana daga bauta ma gumaka sai yace rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nasi faman ne fa innahu amma wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba min Allah kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne shi yasa annabi Ibrahim da ya tashi ya zo wajen baban shi haka yace masa ya baci. haka ya ce masa ya abaci la da shaitan baba kada ka bauta ma shaitan inna da rahamani a siya shaitan yana da tsananin saban Allah a gurin Allah mai rahama dan ba saban da ya kai mutum ya nuna Allah ya yi ma Allah wulakanci ya ce a ra'ayi ta ka kai Allah baka gani ba ya nuna annaba adam ya ce hadha karramta alai wannan da kace yafi ni to wanda zaka mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa to billahi lazi sai na hallaka shi da shi da zura'a shi kaf gaba ɗaya. daya haka shi din dan haka Allah ta'ala ya ce alam tara baka gani ma ilal ladina nuhu anin najwa wa'inda aka hana su yin mitin a sirrance mitin din da babu alheri a ciki amma sun na ya'uduna limanuhu anhu sai su koma kan abin da aka hana su waye na jauna sukan yi mitin ne ta hanyar bil ismi zinibi, wal udwan da kuma wuce gona da iri sannan wa ma'asiyatar rasul sukan yi mitin din da a wajen mitin din akwai sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idza ja'uka in sun zo gurin annabi hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaida annabi da abin da Allah bai gaida shi ba ko a cewa annabi salamu alaikum mutuwa akan ka in annabi ya ce cewa alaikum wa yaquluna fi anfusihim suna fada a suna cewa laula yu'adhibuna Allah bima naqu in wannan mutumin annabi ne dan me abin da muke fada akan shi Allah bai dauki mataki ba suna faɗa Allah ya ce hasbuhum jahannam yaslauha ko yaslaunaha wato jahannama ta ishe su kuma sai sun kunu da ita fa bi isal mihad Allah ya kira mu yace mana ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaitu ku masu imani idan za ku yi mitin to fala tanajau bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasul kar ku yi mitin din da yake akwai zunubi akwai wuce gona da iri akwai sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wata na jau bilbirri wa ku yi ɗin da yake akwai albirru akwai kuma a na haka ya ce wata ƙullah allazi ilaihi tusharun ku tsoron allah da za a tayar da ku zuwa gare shi shi yasa annabi nuhu mutanen shi su ma abin da ya ja masa bala'i aka yi ruwa fa hana abuwa ba sama'i bima'in munhamid ba saba mai suka yi ba sai da ya kwamfalin ya ce ƙala nuhun rabbi inna hama a sauni ya Allah sun saba min wata ba umar lam ya zirhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bi wanda dukiyarsa da ayansa ba abinda za su kara mai sai tabewa da hasara da ainihin wato da na sani sannan akwai abinda malami suke ce masa wato ta ka tsantsan da kafa kafa da kuma saban Allah subhanahu ta'ala din Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin ya halinka zai kasance kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka tara al'ummar duniya muka zo da kowa a gaban Allah wanda zai ba da shaida a kanta waji ina bika al'umma idan Allah ya tara ta ga al'ummar annabi za ta ba da shaida akan raguwa al'ummar shi kuma annabi aka zo da shi zai ba da shaida akan al'ummar shi waji ina bika ala haula'i shahida ya halinka zai zama a wannan ranar Allah ya ce yau ma idin yawaddu Ladina kafaru a ranar waɗanda suka kafurce. wa asawur rasul suka saba wa annabi a wannan gurin lauta sauwa bihim al-ard za su yi gurin ina ma su kasa ta bude su shiga ciki ta shafi da su za su yi wannan gurin saboda sabawa sabawa manzon Allah sallallahu amma Allah yace wala yaktumuna Allah hadisa ba wata magana kwaya ɗaya da suka isa su wa Allah subhanahu Ta'ala a gurin to shi yasa Allah ce masa kulka ce musu a ghayra Allah attakhidhu waliyan fatiras samawati wal ard yanzu wani Allah shi zai rike jibinci al'amari na bayan Allah shi ya ƙage halittar sama da ƙasa daga babu sannan wa huwa yut'imu wa la ta'am? shi yake ciyar da kuwa shi ba wanda ke ciyar da shi Kuwa ku wanda ke ciyar da shi Allah ya ce ka ce musu in ni umirtu an kuna awwala man aslam an umarce ni ne farkon wanda zan fara mai wuya zuwa ga Allah wala na minal mashirki Allah ya ce kul inni akhafu in a asaitu rabbi azaba yawmin azim annabi haka ya faɗa ya ce yana jin tsoro in ya saba ma Allah azabar wuni mai girma to kowa sai taka dandan da wannan wunin mai girma idan ya ciccibi saban Allah ya tafi da shi akwai matsala Allah madaukakin sarki ya tsare mu shine alfadaji ya faɗa yake cewa afir rusuli man bil hashimi yushabbahu a cikin manzanni na Allah wani annabi ne isa a kamanta shi da bahashiman dangi akwai shi da haka ce haramun alaihin naru kalbin ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi da gaske take wallahi haramun ne a je lahira Allah ya kona ta bai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ba ya ce saboda mai saboda rasulun karimu shi annabi ne mai karamci ma a saƙaƙƙo rabbahu tun da yake da ɗai bai taɓa saɓa ma Allah ba amma tare da bai taba saban Allah ba cewa yake inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin rasulun rasulun karimun ma asabatu rabbuhu dan haka yace uiddu li ahwali alqiyamati hubbuhu tsoran tashin alqiyama nayi masa tattalin san manzon Allah dan haka fa hasbi wa li minhu malazu malja'u dan haka san manzon Allah ya ishe ni mafaka da malaba idan an je ranan tashin alqiyama ina ba ta an fahimta Allah ta'ala ya mana tawfiki haka Allah maɗaukakin sarki yayi magana cewa ila samud akhahum salih Allah ya tura samudawa zuwa gare su ya tura dan uwansu annabi salihu qala da yaje ce musu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin gairu. ku bautawa Allah banda Allah ba wanda ya cancanci ku bauta masa huwa an min al-ard shi ya kage halittar ku ta asali daga ƙasa Wasu wasta'amarakum fiha kuma shi yake raya ku a cikinta. Ya yace fastaghfiruhu ku nemi gafaran Allah sun matubu ilai sannan ku tuba ku koma zuwa gare saboda inna rabbi karibin muji ubangiji na yana kusa ta hanyar jin duk wanda ya nemi bukata a gurin shi sannan yana amsawa Ƙalu sai suka ce ya saluhu ta gaba ma annabin Allah ba saboda rashin mutunci Kamar kai ne yanzu akwai duk martaba da za ka kai wani fina a ƙarya ne ya maka maka ra'ayi ce malam wani tsoron sunanka zai kira yana ganin ai baka isa ba to kare ya dame ka ga annabin Allah ana cewa ya salu ko kuwa salu ya salu ya kai salu kad tafi na marzuwan qabla hada kafin wannan lokacin fada muna tunanin kai ya kamata ka shugabance mu nan gaba muna tunanin a dauki mukami babba a baka amma kawai ana zaune lafiya a tanhana annabu abu da maya abu du'a ba'uda sai gashi ka zo da wani abu abin nan iyayenmu muke muka samu suna bautawa yanzu kai ma shi ka zo za ka hana mu duk annabin da Allah ya turo duran ƙasa wannan shi ne abin da yake wahalar da shi sai ka gama bayani wani ce izalan yaushe ta taso kwata-kwata ba ta wuce shekara talatin ba da wani abu ya manta ayoyin da ake ja yanzu da hadisan da ake ja sun girmi baban shi da baban baban shi bayanai suka sauka ba in ka ce izalan kasan sanda aka kafa ta su kuma ayoyin fa da hadisan da ake da ai baka yi saka ce su ma da wayanka aka saukar da su ba wannan kan kunne ya girma kaka wannan wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi mulka gaskiya fa abinda ka zo kana kiran nan muna shakka qala ya ya yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ku duba da kyau in fa ina kan hujja daga gurin ubangiji na wa atani min rahmatin rahmatan kuma Allah ya dauki annabta a matsayin rahama daga gurin shi ya bani faman yansuruni minallahi wa zai iya kawo min agaji a gurin Allah in asaituhu idan ni na saba mai akwai da haka yace in na saba mai na bi ku saboda wai tunanin za ku dauki wani mukami ku bani yace fa mata duna ne da takasi, ba abinda za ku kara min sai hasara da taɓewa da ainihin wato da na sani haka Allah ya ce wa annabi wa anzir ashirataka al-aqrabina kai wa danginka na kusa wa'azi shine doka daga gida take fara waqfid janahaka liman aka minal mu'minin ka kuma shimfada fukafukinka na tausayi duk wanda suke tare da kai masu imani Allah ya ce fa in asauka idan suka saba maka to fa kulka ce inni bari'un mimma ta'malun ni na barranta dangane da abin da kuka yi na saban Allah haka Allah ya kuma faɗa masa yace kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal awwalal muslimin na haka kul yace inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoro idan na saba wa Allah subhanahu wataala a wani wuni wanda yake ainihin wato mai girma ne sannan akwai ayoyin da suke zuwa a siyaki na at-tahdid wa at-tawbiku akan sabo me yasa da annabi Musa ya je miƙaci? ba yana can ba Allah ya ce masa wa ma ajalaka an qawmika ya Musa me yasa kai gogawa ka baro su qala annabi musa ya ce hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah ya ce ina aika inna qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sami annabi musa ya dawo cikin tashin hankali tunda kissa ce doguwa ai ya ya samu annabi haruna ya ce ƙala ya haruna ma mana aka idara aita hum dallu me yasa baka ɗauki mataki ba lokacin da kaga sun kauce ta barki Allah tattabi ani afa asaita amri ba za ka bi ne ba umarnin da ne maka kai ma ka saba ni ina fata an fahimta shine Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu an yakuna lahu al khiyaratu min amrihi wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya wa Allah da annabi wannan ya bace bata a fili wanda baya bukatan fassara ko tafsiri shi yasa Allah ya kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kul kace inni lan yujirani minallahi ahadun lan ajida min dunihi multahada ba wani wanda yace tsiratar da ni daga gurin Allah ko ba zan samu kariya daga gurin kowa ba illa balagan minallahi wa risalati wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada sannan zaka ga akwai ayoyin da suke magana dangane da mutum yana barranta kanshi da aikin sabo A tanazzu ya tsarkaka daga aikin sabon annabi Musa da ya tashi ya tafi neman karatu da Allah ya ce masa akwai fa da abdun min ibadina ku rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna qala lahu Musa hal uka ala an tu'allimani min ullimta rushda yazo ya ce ala gafata malam da Allah baka koya min abin da ka sani na shirya ba sai annabi Khidir ya ce masa ƙala. innaka lan tastati'a ma iya sabara kai ba kai da gani ba za kai hakuri ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra ya za ka ce yayi hakuri da abinda baka san shi ba baka kewaye da sanin shi ba ya annabi Musa ya ce qala satajidni insha Allah sabiran wala asilaka amra in Allah ya da zaka sami ni nayi hakuri ba zan saba umarninka ba haka Allah ya ce ya ya haya khudul kitaba bi quwwa sai ya ce wa atainahu al-hukma ya kai haya ka tashi ka cicciɓi littafin Allah ka riƙe shi da ƙarfi mun ba annabi haya littafi tun yana ɗan ƙarami mun ba shi annabta tun yana ɗan ƙarami Allah ɗaukakin sarki yace wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran mai asiya bai kasance jabbar dan kama karya ba wanda yake ainihin wato asiyan wanda yake mai saban Allah to irin wannan gatan ne Allah ya wasa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musu wa'alamu anna fikum rasulullah ku sani a cikin ku akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam law yudi'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum inda da abin da kuka kawo annabi yake bi muku akan shi da kun sha wahala yanzu sallar tarawih nan da annabi ya biya mutane da yanzu watakila ba a wajabta ta ba da yanzu ba ci gaba da shan wuya ba ta farillan aka kare ballantana yanzu a ce kullum sai an fito an yi tahajjud da dare walakin Allah amma habbaba ilekumul imana walakin Allah habbaba ilekumul imana wa zayyanahu Allah ya so muku imani sahabbai kenan sannan ya kawata imanin a cikin zuciyarsu sannan wa karraha ilekumul kufra Allah ya ki muku kafirci wal fusuqa da kuma fasikanci wal isyan da kuma saban Allah to tunda Allah ya ki musu al kufuru da al da al-isyanu shi yasa yace ulaika humur rashidu wa'annan sune shirayi kuma fadlan min Allah wa ni'ima. wannan falala ce kuma ni'ima ce daga gurin Allah shi yasa ba yadda za a yi kaga mutum yana tuhumar sahabban annabi sai ya fara tuhumar qur'ani tukunna kafin ya tuhumci sahabban annabi sai ya fara tuhumar qur'ani sannan sai ya fara tuhumar duk wanda bai da tuhuma akan littafin Allah to ba za ka same shi yana tuhuma akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka Allah ya yi faɗa akan matan da suka zo suka yi wa annabin baya Allah ya ce ya ayyuhal nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yusrikna idan mata za su zo za su yi maka mubaya'i zaman to sharadin farko akwai imani sannan ba za su yi shirka da Allah ba ɗaya kenan ko sannan walayi sirikna ba za su yi zina ba eh walayi sirikna ba za su yi sata ba domin in kana sauraron matsalolin mata sata in aka ce maka an haɗi gidan biki ya wuce yadda kake tunani yanzu kwanaki wata ɗan kunna ta sama yarinyar tafa na dubu bakwai ne ba fata da yake da shi ba amma wajen sata ɗan sai da aka cizge mai yarinya fata kunne Walayi sirikna sata yadda ba ka tunani in Allah ya jarrabe ka ka barauniya ka shiga uku wallahi wala yi na ba za su yi zina ba wala yi da hunna ba za su kashi ayin da suka haifa ba wala yi ya'tina bi buhtanin ba za su zo da kirkiran ƙarya ba na baina hinna wa hinna. me zuwa da kirkiran ƙarya mace ta ɗauko ɗan da ba ɗan wani ba ta kai gidan wani kamar yadda yadda ake samun wasu matan aure ne da aurensu amma suna zina ta je ta ɗauko ɗan wani a waje ta kawo mamujinta a cikin gida ka zo a kawo yaro tun daga lauyayi ka fara wahala da shi kana tsammanin ɗankari wata ma laulayin nata ka gani tana da ciki kilishi take bukata wata cikin nata kaza yake bukata wata balangu yake bukata wata tsire wata kuma cikin nata lokacin da ba a gwaliba ta ce a gwaliba ta ce yawa ko lokacin da mangware ya kare ta ce mangware ke ne a wata taura wata goruba wallahi tallahi malam ta ce goruba ta ke so ka rasa ne yanzu ina za ka buga ka samu goruba kuma lalura ne haƙuri za ka zo wa'in nan watannin na farko a je a yi ta ɗawainiyan asibiti kana ta yi ba faɗanka ba ne ɗan wani ne a zo haihuwa a haihu idan aka haihu a maka listin kayan yaro ka je ka shiwu idan ka je ka shiwu ka dawo shi shikenan a zo a ce ana da buƙatar kullum idan za ta sha shayi sai ta juya gwangwanin madara ɗaya kuma ya kauri shayin a sa obaltin a dinga juya shayin da kyar da rana in za ta ci abinci tuwon shinkawa da manya-manyan nama a kai da man shanu da daddare a haɗu wani farfesu-farfesu haka za ka zo kai kauri ranar suna ka zo ka shi rago duk fa ba ɗanka ba ne ɗan wani ne ba ai ba zalunci a duniya mafi girma da ya wuce wannan ka zo yaron ya fara hana ku bacci sai ka je kayo buge-buge ka dawo zai hana ka bacci kuma ba ɗanka ba ɗan wani ya taso a haka ka zo ka ɗauki ɗawane shi ka sashi makaranta kana da ragowar wasu yaran a gidan ya taso yana mu'amala da su kai kana tsammanin muharrami ne tattare da su kuma ajinabi ne sannan kuma ka mutu yaran ya gaji ka wannan shine walaya a cibi ne. wala ya ati na bi buhutanin yaftari bai na aidihin na sannan Allah ya ce wala ya asi naka fi ma'aru ba za su saba maka ba akan abin da yake shine ma'aru don haka suka ce sabawan anan shine irin abin da mata ke yi da wanda yanzu karanta ya sa ya ragu da wata da an ce babanta ya mutu anan, gidan tun daga kan kwanacin za ta fara birgima ta yaga ta shiga uku da ta tashi ma maimakon ta shiga ɗaya a uku ta shiga lokaci da ta shiga uku ta lalace da makamantan wannan shine wala ya asinaka fi ma'rufin to in sun cika wannan sharadin ne Allah yake fa fa uhunna sai su yi maka mubai'a wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim to shi yasa za ku ga Allah da ya tashi mala'ikun da yake aikowa da ma waɗanda baya aikowa su zo da saƙo a nan ƙasa sai ba su taskiya yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku da gawa sai ya ce alaiha mala'ikatun giladun shidadun a sunan Lahama a amaru Allah ba zai ba su umarni masa saba yasa duk wanda ya ganganci ya shiga wuta to Allah ya kiyaye yadda ka san idan ka ci abinci kana numfashi ka ji daɗi to mala'ika ya dinga narkakkashi ma ka yake jin daɗi don aikin Allah yake kuma Allah ya faɗa ya ce gilazun shidadu kaga gilazun fa wato manya-manya ne sannan shidarin suna da ƙarfi duk wannan Allah ya kalle shi ya ce yana da ƙarfi kasan yana da ƙarfi kuwa shi ubangijin ƙarfin ya kalli wani ya ce mai yana da ƙarfi kai kasan yana da ƙarfi kuwa to sinarki mutum yadda kasan kai ne ka ci abinci ka dinga numfashi saboda aiki Allah ya sa su aiki ke sa imamul ƙurɗubi yake cewa wato ai la khalifuna fi amrin min ziyaratin aw nuqsanin ba za su saba ma Allah ba akan umarni ko su ƙara ko su rage ba sa yin haka in dai mala'iku ne to saboda haka Allah ta'ala ya tsire mu da sabawa Allah da sabawa annabi da haka duniyan nan ga baki ɗayan ta rashin zaman ta lafiya saba ma Allah da annabi wannan shine kuma al'ummar musulmi idan suna so su samu sauki a zauna lafiya to su dawo a rage sabawa Allah a rage sabawa annabi da haka malamai suka ce saban Allah yana da ainihin wato mada cutarwa na farko idan mutum ya dimfari saban Allah ga dangadar akan samu hidmanul ilmi in ɗalibi ne yana neman karatu amma ya dimfari saban Allah ga dangadar to Allah sai ya haramta masa ilmi ko ya samu ilimin Allah ya zare albarkar ilimi na haka malamai suka ce fa innal ilma nuru ilimi da kuke ganin shi haske ne ya kadifu fil qalbi Allah yakan dauke shi ya jefa a cikin zuciya wal ma'asiyatu shi kuma saban Allah tutfi udalikan nur ita ce take bushe wannan hasken to wannan yana daga cikin illar da sako yake da shi sannan abu na biyu da sako yake da shi na cutarwa akwai hirmanur rizq yana kawo haramtar arziki kamar yadda malamai suka cewa kamar yadda taqwa tsoron Allah shi yake janyo arziki ko to ɗaya ɓangaren sabon Allah kuma yana janyo ainihin wato bala idan Allah maɗaukakin sarki ne ya ce wa man ji allahu makara da waye yarzuqu min haisu sannan sabon Allah abu na uku yakan kawo hirmanu ta'a haramta maka ɗa'a Allah ma yake falau lam yakun malamai suka ce lidambi illa إلا da يصد عن ta'a lakana fi dalika kifaya min alhirma inda a ce ba wani abu da saban Allah yake da shi sai ya dankwafar da kai ya hana ka a ga Allah ai wannan kada ya isa musiba sannan annal ma'asi tuhinul qalba wal badan saban Allah yana raunanar da jikin dan adam da zuciyar dan adam sannan sabo tuqassirul umra yana takaita rayuwar mutum sannan yana shafa albarkar rayuwar mutum in baka gane wannan karatun ba ko kuwa sanda da ba a gane wannan karatun ba lokacin da ciwon HIV ya fito ba mutane sun gane karatun ba in an ce mutane su daina zuna sun kena aka wanda sun daina ba don Allah ba sai don jin tsoron kasa je su ɗauko bala'i ko kuwa sannan saɓan Allah wani yakan haifar da wani wani yakan haifar da wani da kayi wannan sai ka gashi kuma ya bayi zuwa ga haifar mai haifar wani Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ka tsare mu da sako Allah madaukakin sarki yace wa man ya'sillaha wa rasulahu duk wanda ya sabawa Allah ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya ta'adda hududahu kuma ya keta dokar Allah din to yudkhiluhu naran Allah sai ya shigar da shi wuta khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta dan haka malamai suka ce anan gurin kamar irin su ibnu ashur yace khalidan fiha shine istu'malul khulud fi tulil muddati kalmar khulud a larabci akan yi amfani da ita wajen muddatul tul ko ainihin wato wato fi tulil mudda tsawon zama ana ce masa al khulud sannan dawwama ana ce masa al khulud yanzu mutane nawa ne suke da suna Khalid a cikin mutane suna da to bai ma'anan Khalid ba wanda zai dawwama ba to ka taba ganin kuma wanda aka sami khalid din kuma ya dawama eh asalin wannan kalma ta alkhulud irin girka girkan duwatsan nan da ake ajiwa a gida da ana girki da su wani dutsen ma maman mutum da aka auro ita ma ta zo gidan ta ga wannan murahun to saboda dadewarsa a gurin sai balarabi yake amfani da duk abin da yake dadewa a guri sai su ce masa alkulu. da haka dadewa a guri ko da za a tashi a gurin ana ce masa alkulu sannan dawwama ta dindindin wacce babu tashi ana ce mata ainihin wato alkulu da yace aka au urida min isyanillahi wa rasulihi al-isyanul atam wa huwa nabdul iman da haka akwai al-isyanul atam saban Allah da yake cikakke shine watsi da imani irin saban da sifar auna suka yi da adawa da samuda ai duk sun saba ma Allah ko to sabo ne wanda yake gabaki ɗaya sun yi watsi da imani domin wannan ayan tana daga cikin ayoyin da khawari suke hujja da ita wajen kafarta duk mai saban Allah yanzu da saban da fir'auna yayi da hamana da da da adawa da samuna ai sun saba ma Allah da nassin qur'ani ai ba zai yi ba dan mutun ya ci dukiyar maraya kuma ka tashi ka ce to kai ma kafiri ne saboda ai Allah ne ya ce wa man ya asillaha wa rasuluhu tunda ka saba Allah ka saba annabi to kai arne ne zai yi ba zai yi ba don haka alisiyanu saɓo ya kasu gida biyu akwai wanda yake fitar da mutum musulunci akwai wanda baya fitar da mai shiwa baya fitar da mai shi ainihin wato musulunci ina ba ta an fahimta don haka wa manya asillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da annabi wa ya ta'adda hududahu kuma ya keta dokar Allah da annabi sannan bayan ya keta dokar Allah da annabi kuma ya halatta keta dokar ta Allah to sai ya shiga wuta ya dawwama a ciki saboda halattawa ba saboda aiki ba domin da ijma'in malaman duniya duk wanda ya kalla abin da Allah ya haramta shi kuma ya ce halal ne ko bai yi aiki da abin ba ya kafirta mutum ne yana zaune shi ba zina yake yi ba amma ya ce zina ya halatta bayan ga nasi karara Allah ya ce wala ta karabu me wala ta karabu zina shi kuma ya ce ta halatta to wannan arni ne domin ya haramta ya halatta abin da Allah ya yi ya haramta ina fata an fahimta Na haka Allah madaukakin sarki yace khalidan fiha zai dawwama a cikin ta sannan walahu azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci Allah madaukakin sarki ka tsare mu da azabar wulakanci akan ci almahinu min ar-rajul min ar-rijal al-haqir as-sagir mutumin da yake kaskantacce wulakantacce shine Allah madaukakin sarki yace wa laqad najjayna bani isra'ila min al muhin mun tseratar da bani isra'ila daga azaba ta wulakanci sannan akan ce almahinu ana nufin adda'ifu wanda yake mai rauni sannan akan ce almahinu ana nufin shine ainihin wato alqalilu min alma ruwan da yake dan kadan wanda shine Allah ke magana a Qur'ani yace allazi ahsana kulli shay'in khalqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wanga ma'in mahin ba za ka ce wura wulakantacce ba sai dai ma'un qalil shine ma'un mahin ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu halicce ku daga ruwa ma'in mahin dan haka mahin anan gurin shine ma'un qalil ruwan da yake dan kadan faja'alnahu sai muka dauki shi wannan ruwan na mani muka sashi fi qararin makin a cikin wata mai matabbata wacce take da aminci daga nan ne Allah ya ce ila qadarin ma'alu zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne dan haka faqadarna fa ni'mal qadiruna sai muka ƙaddara dan adam yadda ka ganshi ba wanda ya san yadda aka halitta sai Allah da haka sai yace fa ni'mal qadirun ma dalla da Allah da yake kaddara halittar dan adam Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan ana cewa alqalilu wato almahinu shine alqalilur ra'ayi wat tamyiz mutumin da yake yana da karancin ra'ayi da kuma bambanci abubuwa dan haka ya zo irin wannan a qur'ani a gurare da dama idan Allah ya ce wala tuqi kullu hallafin zai ce me mahin ina fata an fahimta shine abinda annabi Musa ya kalli Fir'auna ce an ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu bi yanzu ni ne mafi alheri akan wannan kaskantaccen wulakantaccen da ba shi da ra'ayin da zai iya gane tsakanin wannan da wannan eh shi kuma ya ce alaysa mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ai shi yake da mulkin misra dan haka barkashinta a karkashin sa take ainihin wato to Allah madaukakin sarki ya ambaci ayoyi da dama wanda suke magana akan lalle duk wanda ya shiga wuta ya shiga guri na wulakanci Allah madaukakin sarki ka tsare mu da kaskanci na duniya da lahira dan haka ai mana hakuri lokaci yana ainihin wato hararar mu fatan mu Allah ka sa abinda muke karanta kada ya zama musiba akan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh